والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin goma sha ɗaya ga watan biyu kamar yadda kuka faɗa ɗazu da safe wanda hijira take da shekaru da hudu arba'in daidai muna yi wa Allah godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardajje a wajensa muna haɗuwa don ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah inda cikin amincewar Allah za mu tashi akan babi na a uku. da talatin da ko ko ta ishirin da ne ko ba a kirga muku to babu karahatil hadisi ba da isha'il akira shi ne? to ba yake da mai haske babu karahatil hadisi ba'da al-isha al-akhira wato ba wato makaruhi ne yin tadi bayan isha'in karshe isha'i wacce muka yi ma ana kiranta isha'i to isha'in karshe ita ce isha'in da take gabanmu wanda a hausa in muka ce gaba wai ta bayan shine gaba wanda zai zo nan baya mu kuma sai mu ce nan gaba to da haka muke magana in ba hakan kuma aka faɗi ba sai kaga bai yi ba wai gaba shine abin da ya wuce baya kuma shine abin da zai zo ma yati ba'du kaga fasaha sai larabci Abin da zai zo nan baya mu kuma sai mu ce nan gaba to gaba kuma ya dawo kenan ya yi gaba bayi can aka yi <laughs> to shi ne yanzu isha'in da za ta zo nan gaba ita ake magana kaga mu sai mun ce nan gaba sannan hausar ta fita to makaruhi ne yin taɗi bayan an yi ta wato mutum ya zauna ya kafa temple bayan isha'i yanzu kuma dama lokacin ne shaidan ya samo kan wasu sai an ci an koshi matasa daidai lokacin haddar Kur'ani, lokacin haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci da ya kamata su yi nazarin furu'a fikihun addininsu kawai sai a tafi kallo ko kuma a je a zauna a temple a yi ta ihu ana gardar ana wallahi Chelsea haba ai he mun gama da ku ai wallahi Barcelona ai kayya kayya shikenan shaidan ya samu kan mutane to ba a son haka in ka yi sallar isha in ba abun da za a ambata nan gaba za ka yi ba to ka kwanta ka yi bacci ya ci sauki in ko za ka je ka ta surutan banza ko ayyukan banza ko shauraron banza to ka saba wa shari'a ka aikata abin kyama a cikin addinin ka na musulunci to a bisa wannan a sai ainihin wato hirar ta kasance kamar an kasa ta kashi uku ne hira bayan sallah ismun makaruhun muharramun akwai wanda aka karhanta kuma aka ce san ma haramun akwai ismun mandubun ilaihi akwai kuma wani bangaren da ba za ka gan shi ba fa littafin ka ka daina kallo za a zo kan naka insha Allah akwai kuma ɓangaren da hirarsa abun so ne idan aka ce mandu akwai hirar da mandubiya ce abun nan akwai hirar da mubaha ce hira sun kasa ta kashi uku muka ce aka samun aw qismun muharramun wa ismun mandubun ilayhi wa ismun mubahun an gane ko akwai hirar da in ka yi ta ka aikata makaruhi wanda yake makarkanci na haramu, akwai hirar da in ka yi ta kuma ka aikata abun so akwai kuma hirar da in ka yi ta ka yi halal an gane yawwa قال المؤلف رحمه walmuradu bihi به duba littafinka Walmuradu abinda ake nufi bihi da shi wannan tadi da aka hana al hadisu alladhi yakunu mubahan fi ghairi hadha zancen da yin sa halal ne in ba bayan isha'i ba to bai kamata a zauna a yi shi bayan isha'i ba tun da bukata bata taso ba in aka yi shi an yi makaruhi wa filuhu wa tarkuhu sawa abinda ake ce masa mubahul shine abinda yin sa da barin sa daya sai muka zauna ni da kai muna hira kai yau na sha wahala wallahi masarar nan kafin a ce mun fito da ita ga bakin hanya inda za mu tsora a mota kai mun ji jiki ce ta ai ba ku sa wahalar da muka sha bara ba mu ba rafa ana ruwa haka muka rika fito da shinkafa eh daga fadaman nan mu faɗi mu tashi sai kaga mutum da shi da buhun duk sun yi baki in dai ba ƙarya yayi ba wannan hirar halal ce giban wa suka yi wa suka zaga halal ne ba wani lada da za a ba su ba za a rubuta musu zuni ba sun shakata sun faɗi damuwar junansu kawai to shi ake kira mu ba an gane ko to mandubun kuma wai yanzu wane kuna kallon wane da wane ba sa shiri haka za mu basu ba wani taimako da za mu yi musu musulhun su to ni ma dai abin ya dame ni gaskiya wace hanya za mu bi to ni na ganin mu je mu same su ko kuma a'a mu turawa ne za su fi jin maganarsa e to shi kenan haka za a yi haka kun yi abun da shari'a take so wannan irin hira <laughs> wannan mara ake yi da irinta don akwai lada an gane ko ko kuma kai wanin nan fa ina ga yana da matsala don irin shirun da nake ganinsa da shi ba haka yake da ba a matsala kai aini na daɗe da jin baya da abinci a gida to yanzu haka za mu kyale mu mu ci mu koshi da mu da mu. shi kuma su rika kwana da yunwa kai bai dace ba to wace hanya za mu yi sama masa taimako wannan abu ne mai kyau gashi hira kuka yi har kuna ambaton wani amma kuma lada ne da shi wannan irin shawarwari ana iya yin su bayan isha'i babu laifi an gane ko to shi yasa anan yace wannan hira takan yi zama mubaha kamar yadda muka faɗi kun yi kasuwar ku ko kun yi taɗin aikin gona ko kun yi taɗin jejinku da kuka je kiwo ko kun yi taɗin abin da dai ya shafi makaranta da muka je in ɗalibai ne ko ofis in dai ba da wani kuka yi ba wannan babu matsala mu hira ce wacce ta halatta don tarku hawa filu ha sawawu wa amma muharram amma hirar da aka haramta aw makruh ko wanda aka karhanta fi ghairi hadhal waqti a cikin wannan lokaci na bayan isha'i shi kam ba wai sai bayan isha'i hirar da ake magana fa wanda in aka yi ta ta halatta amma kada a tsawaita ta in an tsawaita ta har an ɗaure dogon dare ana hirar gona kawai ko ana hirar ofis ko ana hirar makaranta ko ana hirar kuma ba wai karatun ake nazari ba fa a ka jarraba wannan tagara ne kai ai na ji jiki ni ban san ma yanzu abin yanda zai fito ba kai ni dai ina ga amsa ta ukun nan ba abin da amsa kai ba kaga irin hira ne kawai ake ba wai ana nazari ba hmm. to hirar ai halattatta ce to amma kar ku tsawaita ta yanda har za ku zo ku samu matsala ba za ku samu kiyamun laili ba ko ma har ku kwanta ƙarshen dare asubahi ta ta zama to an makara to wannan makaruhi ne to amma irin hirar da ta zama haramun fa ita kan ko da isha'i ko bayan isha'i ko ba bayan isha'i ba ita wannan haramtar ta ce to a bayan isha'i ita kuma ashaddul karahati wa ashaddut tahrimi an gane ko shine anan malam yace wa amma alhadithul muharram aw almakruh fi ghairi hadha alwaqti Taɗin da aka haramta ko aka karhanta cikin wani lokacin da ba bayan isha'i ba to huwa fi hadhal waqti ashaddu tahriman wa karahatan in aka yi irin sa bayan isha to ya fi tsananin haramci in haramtaccen ne ya fi tsananin karhanci in karhantaccen ne an gane don a wani lokaci ma an ce haramun ne balle bayan isha'i a wani lokaci ma an ce makaruhi ne balle kuma bayan isha'i ana fahimta? to a wannan lokacin ashaddu tahriman aw ashaddu karahatan wa amma alhadisu fil khairi to amma ta'i na alkhairi illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas qur'ani yace cike ko ku zauna ku yi shawara ya za mu yi mu gyara rijiyarmu ya za mu yi bohul ɗinmu ya ɓaci ya za mu yi layin nan namu fa ya yi ya za mu yi masallacin nan fa yana son gyara ya za mu yi aiki na alkhairi ma'ruf ya za mu yi yaranmu suna lalacewa ya za mu yi duk irin wayannan ayyuka yana da kyau unguwa a ce tana shawara a kansu muna kallon yaya suna abin da suka dama kuma dattawan na da rai me yasa ake tausayawa marayu dama ku bani amsa eh da idan aka ga yaro yana sakalanci sai a ce rashin rashin mafadi rashin mafadi ne bai da mai masa faɗa maraya ma abin da yasa ake tausaya mar ba mai tallafa mar ba mai kwabarsa ba mai ce masa don mai me yasa dan farin da lokacin da ake al'ada ba addini ba yake zama wawa rashin kula sai a ce wauta kamar dan fari to ba a kula dan fari komi yayi kawai ya jale shi wuta zai shiga ma yana rarrabe sai ta da kai sai dai wani daga gefe ya rugo ya dauka wai ni ta kar a dauka ta ce ta dau danta ka ji jahilci jahiliyar larabawa ba su yi wannan ba wallahi wannan sai a hausa fulani ba kamar fulani ma wata fa da tana goye da dan kace masa nan nan nan sai ta kunce shi kawai ya fado wai an yi wai an yi wasa da jariri ita ma wai har jariri gare ta kawai ta kunce ran sai dai a rugo da gudu a cafe balle tana tana goye da shi kace wance a ce kin samu yaro Ta. kunce shi za ta yi kawai ta yi gaba ya fado to yanzu wannan shi ne zai tashi da hankali eh? akwai matar da ta ce fa hatta girma ita ma hatta jikoki amma idan ta zo wajen uwarta in ta shiga ɗaki uwar ita fita daga wani gari za ta taso musamman za ta zo gun uwarta amma daga an ce wance ce ta zo in ta shigo ɗaki ita ce ta yi waje wai ita yarta ce ta fari wannan dakikanci ko alade baya yin irin shi wannan eh alade dai bai taba yin dan haka ba haka ba wallahi kai aka ce mutum ba musulunci ya karantar da kai ba wallahi kai asara al'ada wai mutum yana ji toimo a toye anon <laughs> hankon gontu ne fa wai ba za a faɗi sunan ba to su larabawa ɗanka na fari ma da shi ake maka alkunya saboda ka ji daɗi baban wane daga ranar da ka samu ɗa sai a daina kiranka abdullahi ya ce baban yana kiranka muhammad head baban abdullahi baban abdullahi kaga akwai daɗi haka ita ma ummu abdullahi ummu abdullahi sai ta rika jin daɗi to wai su mu a'a wai wannan dan haka kawai ya zo ya ma za a ce na aihu. ka ji ba to marayu abinda isa ake tausayin su saboda ba su da mai kulawa to kuma ya za ku mai da ɗanku maraya kuna da rai ya'ya muna kallon yaranmu suna lalacewa sai ka tar da ƴaƴan musulmai sun kafa irin abun nan na saluka a unguwarku kuma ku iyayen kuna da rai har da ɗan musulmi da wanda ba ɗan musulmi ba a cakuɗe sun yi abokai suna ta zungure-zunguren banza bai da naira dubu biyar a jihu sai wuni yana zunguren abun nan kuma bai gama sakandire ba ba ilimi kuma ‘ya'yanmu ne muna nan da rai muna kallo ba su je gonarka ba ba su je kasuwa ba ba su je makarantar addini ba ba su je makarantar koyon sana'a rayuwar duniya ba suna ta garari kuma muna kallon su ko muna da rai ba marayu ba ne eh to kaga mun marayantar da su ba marayanci irin na wayewar gari ba ma hmm. mun maida su kamar ba su da iyali. sun zama marasa mafaɗi ba su da mai faɗi to irin wannan ana iya taruwa bayan isha'i dattawan unguwa su zauna su shawara me wani mataki za mu ɗauka akan 'ya'yan nan namu 'ya'yanmu ne ba 'ya'yan wasu ba muna nan kuma ce sun gagare mu kai yana da kyau ma a ce unguwa tana lura da ɗan da bai da gata ma a ɗau nauyin karatunsa cibiyar unguwa masallaci duk dattijon kwarai za ka same shi mahaɗarsa da dottawa a masallaci dattijon banza ne yake sallah a gida ba larura ba rashin lafiya dattijo ya eh, ana sallah a masallaci shi kuma yana zaune a ƙofar ɗakin matarsa bai jin kunyar matar ma to ya kamata ce dottawa suna shawara irin yara da ba su da gata-gatan nan wa'inda suna da fahazakar karatu ba su da masu taimaka musu ai shawara a taimake su su yi karatu don ba ku san waye zai zama wane ba ƙila ku ɗan nakun da suke da gatan ba su da basirar wancan idan aka tallafa masa ba mamaki ya zama wani abu a duniyar musulunci ba ma unguwar ku kawai ko garin ku ko jihar ku ko ƙasar ku ba ba ma afirka ba ƙarshen ta yi ku ce wata rana duk duniya ta san shi kaga kun taimaka man amara bi sadaqatin aw ma'rufin ko kuma wayan suna gaba tsakanin su ana kallon su ba mai cewa a sulhunta su ba mai bada shawara sai dai a koma gefe ai ta gulmar su wallahi yayansa ne amma ba sa shiri kai amma yan uba ne ko eh to dama mana to su yan uba abokan gaba ne har ma mu da yake a kasar mu amma da abun haka wai karka mun dan ubanci eh wai karka mun dan ubanci kai fa ba ka rabuwa da dan ubanci wato dan ubanci mugun abu ne kenan dan uwa da aka kada uba kam shi kam abokin gaba ne to dan uwa da kuka hada musulunci ma haramun ne ku yi gaba da shi da kwana uku in kuka yi kwana uku kuna gaba da musulmi wanda ba jini ya haɗa ku ba musulunci ya haɗa ku kawai kuna gaba kwana uku to akwai wata falala da ake baiwa musulmai a kullum idan aka zo rubuta sunayen wa'anda za a ba wannan falalan Allah cewa yake banda wane da wane gaba suke ku bar su sai ran da suka yi sulhu rashin sulhun na ashe ba alkhairi bane, ne wa sulhu khairun sulhu din shi na alkhairi rai shi zormiya ne da shi watakila kan ɗan wani abun duniya ne suke gaba dama wa uhdiratil anfusu shuh rayuka dama zormiya da hadama aka halarto wa rai kowa so yake a ce shi ne da abu yanzu wannan matsayin aini ya kamace shi dani ne zan zama kaza to ya za a yi ma in yadda ai wallahi sai dai in a rasa sai dai duk ma kar ayi kayya kayya to kaga wannan tadewa ne to yana da kyau ce ana irin wannan shawarwari na sulhuntawa na taimakawa na tarbiyantarwa na ainihin gyaggyara tsakani mu'amala ayyuka na unguwa ayyuka na gari ayyuka na ƙasa akwai abun da gwamnati ba ta sa hannu ba mutane sai su zama gwamnatin kansu rijiya bai kamata ta gagare ku ba famfo in an kafa muku shi gyaransa bai kamata ya gagare ku ba layin ko duri ya yi rami ya bai yawan ku duka sai ya gagare ku sai ran da kwansula ya zo eh? ɗaya ba na mota sai ya gagare unguwa wani rami a yi ta wa facal facal wanda kuma in aka yi tarbace ba mai ji a jikinsa sai kuɗin ya hadu kuma in aka zo aka zuba an samu sadaka jariya domin titi ka gyara wannan titin kuma ba na kowa bane na al'umma ne rijiya aka gyara rijiyar nan ba ta wani bane guda daya ta al'umma ne duk wanda ya sha ruwan kana da lada famfo haka muna da wani famfo a ran Allah ya taimake mu akwai wani tsayayye malam jibrila gaskiya yana kokari duk sanda ya samu matsala za a gaishe a tsaye a kansa kafin a samu unguwa wanda suke kula da bogul din su irin wannan gaskiya daidai ne tun da aka yi shi dai ba samu wata guda yana tsaye ba amma bobuloli ina yawo ina ganin su gawo waki. to amma duk da haka ba idan aka zo aka fara maganar aka ce wa ne muna amana da bukatar don Allah kawo a gyara wayansu har tsaye gungumai zaka ka ci suna yi to duk kudin ya ake yi da su wani irin famfo ne wannan kullum ɓaci ya manta da kullum ɗiban ruwa ake yi ana sha <laughs> sai ran da aka taba a jihun shi to irin wayannan shawarwari su ake bukata in an bayan isha ya rika yi amma ba wai a zauna kai wannan na bashi ba ya ji jiki tab kaga ke ya sabo yadda ta rami wallahi a zuba wa kaza ruwa ta sha kai Allah wallahi ai in ya kwanta yi in ga maka za a zuba wa saniya ruwa a cikin eh ya zama komi kaga irin wannan gulma da tozartawa da cin mutunci Allah ya sauke to shi ne ake bukata a samu ayyuka na alkhairi shi yasa ya ce wa ammal hadisu fil khairi ai ainihin taɗi da za a zauna a yi a tattauna a wajen ayyuka na alkhairi ka muzakaratil ilimi kamar bayan an yi sallar isha'i sai ku ɗauko littattafanku da kuke karantawa sai ku zo ku zauna a ta muzakara wannan ya tada wannan wannan ya tuna wa wannan wannan ya gyara wa wannan wannan ya fankaro ya wata tambaya a cikin mas'ala ta kaza me muka fahimta a wannan hadisin yanzu wannan gabar me ta karanta sai ku tattauna to irin wannan yana ba da fa'ida kwarai tsakanin dalibai muzakaratul ilimi hira kenan da ya kamaci matasa su rika yi a tsakaninsu ba wai a zauna kawai ana ta ainihin shirme ba muzakaratul ilmi wa hikayati salihina ko kuma a zauna ana bada labarin bayin Allah na nagari wane Allah ya ji kansa mutumin kirki a zamaninsa yake kaza yake kaza yake kaza yana tunatar da mutane irin aikin da ya na alkhairi sai a ɗauko kamar misalin Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kai Ahmad ibn Hanbal ya sha fama ga yanda ya fama akan tauhidi ga irin matsalar da ya sha wallahi tallahi kai da kanka sai kaga kashe baka da wata matsala ma kai balle a ɗauko maka tarihin Ibn Taymiyyah wahalar da ya sha da abokan gabansa da makiyansa akan sunna in aka zo aka karanta maka saboda haka fa kurkuku yarsu duk akan sunna yanzu karantar wasa ya tsaya sunnar ta tsaya to irin wannan muzakaratul ilmi wa hikayati salihina yana da kyau tsakanin matasa dalibai da dattawa ma wannan babu laifi a yi shi bayan isha'i wa makarimul akhlaq ko kuma a rika koyawa juna halaye nagari wane kana da yawan fushi ka daina wannan ba ɗabiyar manzon Allah bane wane kana da yawan zagi ba kyau ka daina ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ne wane kana da girman kai haramun ne ba kyau ka daina ku abokanai ne ba mai tsoron wani ku yi shawara haka kawai ma ka danna mana shari'a rama balle kuma gaskiya yanzu za a faɗi me ya fi sauƙi faɗin gaskiya da ashar da ake yi danna mara ashar yake fa sai ya yi dariya shi ma ya kwato ne rafta mara shikenan sai a shegen kaya Shi shikenan to balle kuma a ce gaskiya ba zai gaya mar ba sai gaya masa gaskiya wani kana da wani hali bai kamace ka ba don mu ne abokanka mu za mu gaya maka wannan ba ɗabi'a ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makarimul akhlaq sai ku rika koyawa wa ku makarimul akhlaq kyawawan halaye sai ku tashi matasa na gari sai ku taso dattawa na gari sai ku taso mu mujtama'a jama'a haɗaɗɗa ta gari wanda za ta zama abun koyi amma ba a zauna bayan isha'i ana ta gulman juna ba wanda kuma shine aikin mu Allah ya sauke a wal hadisi ma adhaif ko kuma baki kai bayan kun yi isha'i ku dawo sai a zazzauna ya wajen dama kai na daɗe ban je ba ya wurin yake yanzu dab ai wannan yanzu wurin ya daɗa ya daɗa zama karkara kaga wuri kaza yanzu yanzu bushiyar nan da kaza ne da ta kaza da kalban nan da shabaran nan da waye duk babu bakinka ne bakonka ne ya zo daga karkarar da ka fito da kuna taɗi kuna fahimta wannan babu laifi bako in ya zo ku zauna ku yi hira da shi wannan yana da kyau ku rika tambayar juna abun da ya daɗe da abun da baka sani ba yanzu an yi shi kuma ka ba shi labarin halin da ka samu kanka lokacin da ka dawo ka zo nan ai alhamdulillah dawowa ta nan wane gashi gashi gashi kai ai wane bari kawai Allah ya jarrabe ni dawowa ta nan amma yanzu alhamdulillah ku yi ta hira ma'adai wannan babu laifi an gane to a wana bi zalika da abin da ya kama da haka fala hata fihi wannan kan babu karhanci bal yake a to mun tafi da wani wuri ko to wa ma dalibi hajati wana bi zalika ko kuma wani mai bukata talib haja wani ne yazo yace wani ni fa na shiga matsala na zo ka ban shawara me mafuta wallahi abu kaza da kaza ya faru kuma yanzu halin da ake ciki ma abin yana hannun hukuma ni kuma gashi ba laifi na bane wallahi ina da buƙatar taimako yanzu wace shawara za zaka bani malibul haja yana da buƙatar a zauna a tattauna a ga wace hanya za a bi domin a sama masa mafita tun da ba alhakin sa kai an gane wannan ko kuma wani ni fa gaskiya gidana ya abun yana nema ya tabarbare ba wallahi yau kwata-kwata ko abin da za a ce ban samu ba na fita haka na dawo yanzu ni ban sani ba in tafi ne a haka zan zauna muna kallon juna ko ku in ɗan yi tafiya ne kowace ta tafi gidansu <laughs> bai da bukatar shawara na ya yarda da kai don yana da bukata yana da haja to anan ku tattauna sai ku dubi maslaha ku maslaha idan maslahar babu makawa sai kowace ta je gidansu to sai a je wajen gidajen tukun a ba su shawara to fa ni fa ga halin da na shiga amma ina son in ba ku haƙuri don Allah wance za ta zo ta ɗan zauna ta ɗan zan tafi fatakon in ɗan dubo domin an ce akwai ayyuka kaza ana samu in Allah taimake ni sati ɗaya biyu ko uku ko wata in na ɗan samu sai in dawo amma don Allah ku yi haƙuri in akwai halin hakan zai samu na zo in roƙe ku kaga maslaha ce ake nema ko to idan hakan ce ya tafi maslaha kenan. in kuma kai da ya kawo maka haja kana da yanda zaka tallafa maza sai ka ce ba haka za a yi ba ba wani matsala kaka an kusa ai ka zo ga buhu biyu ka je in Allah ya kai mu ka mai da ni in dai don wannan ne ba matsala ba warware ba to wannan bayan isha'i don kun zauna da wannan mai bukatar kun tattauna babu laifi ɗalibul haja wanda ya zo yana neman wata bukata a zauna a nemi yadda za a biya masa bukata wani abin zalika da abin da ya kamata haka falaka raha tafihi babu karhanci a ciki bal huwa ya yace kai ai wannan abun so nema, ma duk wayannan abubuwa da aka lissafa abu nema da ake bukata musulmai su rika yin shi an gane ko yawwa wa kana alhadisu li udhrin wa aridin waka ko waka za kai ko hadisu haka kuma an yarda a yi tadi wato bayan isha'i li uzuri saboda wani uzuri idan uzuri ya gitto za a iya zuwa a tattauna akan wannan uzurin wa aridin ko wani abu ya bijiro to wannan wala karahata fihi babu karhanci akwai abun da kwazon da daddare zai bijiro muku ko akwai kuma abin da kawai uzuri ne zai same ka da daddaren ka nemi kai hamzarinka a tattauna akan hamzarin wani abun kwazam zai fado muku cikin wannan lokacin za a iya tattauna kan sa'arif kenan abin da ya bijiro to wannan babu laifi duka za a iya yi ba makaruhi ne? kar ka kirga shi cikin makaruhi mutum ya zo da irin wannan damuwa ka ce kai annabi ya hana taɗi bayan isha'i tafi sai da safe ka zama mutum yana neman mafuta idan mutum yana so ya ma rowa sai ce mutum yana so ya karbe ma abunsa sai ce la yuminu a eh hatta yuhibba liki la aki aki ma yuhibbu li nafsihi eh ni, ko baka da imani eh manzo Allah ya ce fa imanin mutum baya cika sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa ransa to kana son shi ba za ka bani ba ko baka da imani yana so ya kwace ma kenan yanzu zai aiki da hadisin idan da shi ne da abun kuma an ka zo ka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi to anan fassara zai ma daidai yake to ai abin da ake nufi Allah ya baka kai ma kamar yadda Allah ya bani <laughs> ina so kai ma ka samu irin abin da ka samu ai haka ake nufi amma a can ba zai nufi haka ba na kama yake so ya fati sai ke ma layo mai to mutum yana iya zo masa irin wannan lokacin ya ce kai ku gaya musu sai da safe manzo Allah ya hada taɗi bayan isha <laughs> eh yoyi ya san taimako za a nema shawarorin ku ba sa tashi sai da daddare mutane sun gaji ku je sai da safe ba ku san hadisi ba hadisi ya hana Kazan dan adam yana son hadisin da ya goyi bayan ra'ayinsa ko aya to la karahata bihi menene wa tazaharat al ahadith hadisai sun bayyana waɗanda hadisan kuma as-sahiha ingantattu ala kulli ma zakartuhu akan abunda duk na ambata din yana da hadisai duk abin da na faɗi nan ba ra'ayina na faɗi ba in ji imamun nawawi ya duka akwai hadisai kowace gaba idan za a ɗauke ta tana da hadisai hadisan kuma ba bara gurbi ba ingantattu a sahiha ga kaɗan daga ciki ya kawo wa anabi barza radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isha manzon Allah baya son bacci kafin isha'i wal haditha ba'daha da hira bayan isha ba a son bacci ba isha'i ba hikima anan in ka fara bacci tun bayan isha'i ba jikinka zai mutu ba za ka yi sallar da nishadi ba ko kuma baccin ya danne ka har lokaci ya nisa ba za ka yi isha'in a daidai lokaci ba kaga wannan shi ya sa aka karhanta an fi so sai ka yi isha'i to kuma in an yi isha'in ba a son dogon hira ne ma'ana wal ba da ha da kuma hira bayan isha'i hikima anan in kai dogon hira ba wuya ka makara a sallar asubai ba wuya ka kasa samun lokaci na kiyamun laini to kaga duk shari'a sai ta kakkanye ka kar kai bacci tun baka yi isha'i ba kar kuma kai hira da yawa na banza ba ɗayan wa'annan da muka lissafa ba da misalan su na alkhairi haka kawai hirar banza ko kallon banza ko taɗin banza ko shauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na banza ko kuma surutai da za a zauna a ta gulmar banza har dare ya tsala to irin wannan makaruhi ne an karhanta idan kuma abin da ake kallon haramun ne to haramun ne an gane wannan to wannan hadisi na ɗaya kenan daga cikin hadisan da shi imamun nawawi yake ga ya ga gare shi da ya kawo wanda hadisi ne kuma ingantacce a muslim ingantacce a bukhari shi yasa yace muttafaqun alaihi wa an ibn umara radiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه wa sallam. sallal isha fi akhiri hayatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha'i a ƙarshen rayuwarsa falamma sallama qan da ya sallame sai yace ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi al-yawma ahdun menene yin ta hadisin zai karantar da kai cikin abin da muka faɗi tattaunawa tunatarwa akan alkhairi sai da aka yi isha'i ya kama wa'azi ya halatta an gane ko ya halatta a tunatar da juna a karantar da juna a yi wa juna nasiha bayan isha'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ji abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha'a yayi sallar isha fi akhir hayati wannan kuma a ƙarshen rayuwarsa ne ma falan ma sallama lokacin da ya sallame qala sai yace araitukum ku bani labari lailatakum hadhihi kun ga daren nan naku daren nan da muke ciki wannan daren da muka yi isha'in sai yanzu a ina muke na fa inna ala ra'ati mi'ati sanatin idan da za a samu shekara ɗari nan gaba daga wannan daren mukaddara yanzu taronmu da muke cikin masallacin nan da wa'inda suke waje shekara ɗari nan gaba da wuya a samu muni nan ko ba mu ƙaura ba a ce duk muna nan a garin amma shekara ɗari in ka zo za ka ga ba mu ba ne wasu ne haka ne ko ba ka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gama sallah ce kun ga daren nan naku nan gaba shekara ɗari la ya baƙa man huwa ala zaharil arzi al-yawma ahad ba ma mu nan ba duk waɗanda suke raye a bayan ƙasa ba wanda za a tarda shekara ɗari duk wa'anda suke kan doron ƙasar, Allah ya sanar da shi shekara ɗari nan gaba wasu ne eh to kana tsammani yanzu masu tallafawa a yi da masu durkusarwa da masu shawartawa da masu yunkuri da masu gudu da masu kamowa da masu tserewa da wa'inda ake tsere musu shekara ɗari nan gaba su ne ko baka mutu ba bakka nan ba za a yi da kai ba duk sai kayi sai kayi nan shekara ɗari ba ko ɗaya ba su bane <laughs> eh? ba su bane za su yi to menene damuwar ka har za ka damu kanka ɗan adam ɗari kawai yanzu shekara dubu nawa aka yi duniyar ta yi kai kake ganin ta sabuwa kuma an ce ba za ka kai ɗari ba nan gaba eh? kuma ga rayuwa can mai tsawo ka kyale ta gefe ka damu da ita ba rayuwar lahira ba ita ne matsalar mu ba fa yanzu fa? Duniyar nan ita muka sa a gaba kuma yar cikulce ga ta nan yar karama da matsaloli a cikinta da damuwa tsakanin ka da ɗan uwanka ma ya ishe ka damuwa aljani bai jefa ma ciwon zuciya ba sai ɗan adam ya jefa ma sosai yanzu yawanci damuwa tsakanina da wani da wani da wani ke sa mutane faɗai jini ya aura kuma a kan duniya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace to nan gaba shekara 100 ba za ka tarda kowa ba yana wannan fitil-fitil wannan yayi nan wannan yana shekara 100 to ba mu bane wannan ma hadisi ne ingantacce a Buhari haka yake kuma a musulmi wa an anasin radiyallahu ta'ala anhu annahum intazaru an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas bin Malik khadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sun shaurari fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gida suna cikin masallaci suna jiransa ya fito ayi yi isha'i bayan da aka yi magariba ya koma gida suna cikin masallaci suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a yi sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai fito ba har sai da dare ya tsala annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba faja'ahum qariban min shanaril layli sai ya zo kusan rabin dare sai ya fito su kuma suna nan suna jira fa salla bihim ya yi sallar isha'i da su yani al'isha'a wato isha'i ƙala sun so soko sun makadaba na ko sannan sai mana hudu ba wannan ma ya kaga ya nuna ana iya yi bayan an yi isha'i in wa'azi ne hudu ba ne wato nasiha za a iya yi faƙala ala in ko hmm. innan nasa kan sallu sun maraɓadu ya ku shawara ku ji akwai wa'anda sun zo nan suka ban fito ba suka kagau suka buga sallarsu suka tafi suka je suka kwanta sallu wa rabbani sun yi sallah sun kwanta abunsu to sannan ku da yanzu nake muku wannan huduba ba wa innakum lan tazalu fi salati man tazartumus salata to ku sani tun wannan lokacin da kuke zaune a nan sallah kuke matukar zaman da kuka yi sallah kuke jira ladansa yana da yawa tun daga magariba suke cikin masallacin har kusan gab da rabin ne manzo Allah ya zo ya same su wayansu sun yi sallah sun kwanta su. sai ce inna nasan qad sallu wa raqad wayansu sun yi sallah sun kwanta ko kuma kuna nan tun a lokacin kuna jiran sai liman ya zo kuma limamin ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai akwai akwai falala a ce manzon Allah zai zo a yi isha'i amma shi sai sha biyun dare duk wanda ya ga zai iya yana iya yin sallah sai je ya kwanta eh wallahi wasu yi za su yi su tafi yace Allah zai karbi ya karbi ta musallar in mun yi kan ko yace ah, sai ya karba eh amma dai ta sha biyun daren kan manzon Allah ne liman yace a ah, to tunda dai an karba bari mu yi kawai mu tafi bacci nake ji wallahi na gaji <laughs> haka zai ce eh don ina da aiki gobe sai ya sallarsa sai ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu sun yi sallah sun tafi wato sun yi bacci hmm. ko kuma kuna nan kuna jira to tun da kuka zauna kuna jira sallah kuke tun a lokacin ana rubuta muku ladan sallah ladan sallah tun da dai sallar kuke jira wannan ka'ida ce islamiyya duk mutanen da suka zauna a masallaci suna jiran lokacin sallah ladan sallah ake rubuta musu sai in sun yi surutu in suka yi gulma to shikenan sun rusa shi yasa in ka zo ka zauna ɗauki ƙur'ani ko ka yi ta tasbihi in wani ya zo a nan ne in wani ya zo za ka nuna masa kana ciki kana tare da Allah ba wai akan titi ba ka riƙa carbi assalamu alaikum kamun haka kowane wuri ya yi kowane abu da wurinsa eh wannan kana mana riya ne yauwa na shigo masallaci don ibada na bar filin duniya na shigo gun Allah ko ba haka bane ba ɗakin Allah ba to anan na ga dama in ka mun magana in maka haka kun fahimta amma a kasuwa ka rike tarbi ka rata yadi ka zo in na ma magana ka mun haka me ya kawo ka kasuwa to <laughs> eh sai ka ji yayi kuma wai kai babba ne kai da Allah kake yawo ko To waye ba tare da Allah. To, haka suke yi tsabar wai su waliyai ne. Assalamu alaikum ba zai karba maka ba. Sai dai maka haka haka. Ka gane shi kenan. In yi haɗu da alhaji mai bashi yau mai kuma, ah, salamu alaikum, alhaji? Hari a lafiya. kana mika mar ya ga ɗari biyar wallahi magana zai <laughs> karɓar ta zai yi kuma ya ma magana eh, to Allah ya sauƙaƙe to in har ka zauna a masallaci ka tabbatar da kana buƙatar ka samu irin ladan da ake samu na sallah har liman ya zo to ɗau ƙura'ani ka kama karatu ko ka tashi ka kama nafila ko ka zauna ka yi shuru in ma ba za ka ce komi ba karka yi turutun banza na duniya sai abin da ya kama na dole wannan kuma akwai abin da zai kama a kana sallah ma a yadda ka yi magana a in abu ya ɗauro ai tana ɗaurowa an gane wannan to don haka matukar sallar kawai kake jira baka yi surutu ba alwalarka ba ta ware ba to ladan sallah ake ta baka har liman ya zo ina muke rawahul bukhari wannan imamul bukhari ne ya rawaito shi a ana za mu tsaya ka je wani sabon layi wa alaikum wa rahmatullahi to sallah kuka zo dama ba sallah kuka zo ba ya za a ba ku ladan sallah ba a ah, son surutu a masallacin ¿Eh? ah, in dai ba surutun na alkhairi ba ne idan kuka san surutu za ku yi ba na alkhairi ba to ku tsaya a waje da masallaci a in kuka shiga din in don kar a jika ne to in an shiga dama daga ka shiga sai ka kama na fila. tahiyatul masjid tukuna daga nan kuma sai ka samu wata shungullar da zaka shagalta da ita ko kuma in ma zancen ne ya zama na maslaha ba wai ba a magana kwata-kwata ba fa magana ta sabon Allah tunda dama ba wai kun zo fakewa ne tadi ka ali wannan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun samu alkhairi ruwan yana da yawa sosai kuna tadin da ba haram a ciki to wannan babu ne an gane wannan yawwa amma kar ka bantaro zagin wani zagin wani a filin kwallo ma haramun ne balle a cikin masallaci kaga zai fi zafi ko ko a gidan sinima kuka yi da wani kun yi haramun to yaya idan kuka yi a cikin masallaci inda ga ku ga ɗakin da ake ce masa ɗakin Allah kaga ya fi muni da yawa muna gulma a cikin masallaci muna zagin junanmu a masallaci to akan titi ma an haramta balle a cikin masallaci Allah ce muke mu na'am ta ba ba ko sallu ala nabi kai a ah. alhaji muhammadu gana ɗan agaji yana fama da jiki kamar yadda malaya yake gaya mini Allah ba shi lafiya mu sa shi cikin addu'a mutum ne mai kokari Allah ubangiji ya yi masa Allah ba shi lafiya Allah ubangiji ya saka fara rayuwa ne domin ciwon mumini alkhairi ne gare shi akwai abubuwan da ba za ka samu irin wannan ladan ba a ibadunka duka ya a dora maka rashin lafiya sai ka riga ganin kamar damuwa ne kuma alkhairi ne shi yasa mumini ta inda duk ya faɗi daidai ne babu inda mumini zai faɗi ya ce yayi asara sai dai in ba mumini bane don haka mu rika dogaro da Allah idan abu ya same mu mu mai da al'amari ga Allah sai kaga Allah ya ba mu lada cikakke sannan kuma za mu yi dariya mu yi fara'a har ma mu ce ina ma da duk rayuwar wannan abun aka dora mana saboda alherin da za mu gani a gaba to Allah ya ba su lafiya marasa lafiyar mu gaba ɗaya musulmai Allah ya yi musu idan kuma ajali ne ko mukaddarin da ba zai warke ba muƙaddarin da ba zai warke ba Allah ya ba su juriya da haƙuri da karɓar wannan kaddara idan kuma ajali ne Allah ya sa lokacin cikawa a cika da imani akwai waɗanda kuma sun rarrasu duka 'yan uwa ne musulmai mu sa su cikin addu'o'inmu Allah ya gafarta musu domin ka taimaka wa ɗan uwanka da addu'a kai ma yan uwa za su taimaka maka sai kaga alkhairi ya game Allah ubangiji ya gafarta wa inda suka rasu inda kuma ake aiho mana Allah ya raya mu da mu da su a cikin musulunci ya karbi mu cikin musulunci Allah ya daidaita tafiyar musulmai a karkashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka cire mana hasada da gilli da kiyayya da gaba da yake gudana tsakanin mu mu ɗan uwa musulmi wannan ainihin guguwar siyasa da take kadawa a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saita mana ita ya gyara mana ita ya tabbatar da alkhairi a cikinta idan kuma babu alkhairi Allah muna roƙon ka canji Allah duk mutumin da zai zo don ya cutar da bayinka don ya handame dukiyar bayinka haƙƙin bayi ya danne musu ya zalunce su ya kuntata musu ya matsa musu to Allah muna roƙonka kar ka ɗora shi a kansu duk mutumin da manufarsa ba alkhairi bane Allah Allah ka kawar da shi kusa da mu ka nesanta mu da shi Allah ka jawo mana wanda yake da ɗan dama dama ka nagari na kwarai zalla a cikin irin siyasar yanzu akwai wahala amma akwai masu dama dama don haka Allah ka zaba mana wa'inda suka fi dama dama Allah ka zaba mana wa'inda suka fi dama dama duk mutumin da yake da tausayi yake ƙoƙari don taimakawa bayin Allah Allah ka taimake shi ka bashi wannan matsayi wanda kuma yake akasin haka Allah ka cire taimakonka akan shi Allah ubangiji ka taimaki bayin ka managarta wa'inda suke da sunan talakawa su kuma ka ba su ikon tafiya tare da shi da kuma yi masa biyayya yanda za a tafi tare a gudu tare shugaba idan aka riga aka dora muku shi kuma sai mu tansu addu'a Allah ya shirye su Allah ya gyara su domin gyaruwar su gyaruwar ƙasa ne gyaruwar addini ne in muka ce Allah wadaren su Allah ya tsine musu kuma to idan suka lalace kuma mu ne za mu ji a jikinmu don za su ɗanɗana mana to Allah Ubangiji ya gyara mana wa'inda suke lalatattu wa'inda kuma ba gyaruwa za su yi ba Allah ka tumbuke su ka watsar da su ko da ta hanyar cire ransu ne Allah ka taimake mu bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأعياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين